wanda ya daidai da 25 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian kalanda, na da shekaru 2020 allah maɗaukakin sarki ya sake nuna muna dawo wannan watan mai albarka na ramadan watan da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci amma bisa ga matsaloli waɗanda ake fama da su a yau matsala ta coronavirus wanda ya sa kusan faɗin ƙasar nan malamai a ko'ina suke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma ba a inda suka saba gabatarwa ba mun saba gabatar da wannan tafsir ne a masallacin aliyu ibn abi talib wanda ke unguwar kokorod amma bana muna gabatar da shi a wani guri na daban wanda dai fatar mu ita ce allah maɗaukakin sarki ya sa karatu ya amfane mu ya kuma ba mu dukkanin alkhairi da kuma albarka da ke cikin wannan watan na ramadan kamar yadda muka al'adanta karatunmu na farko a kowace shekara mukan ɗauki wani muhimmin abu mu tattauna a kan shi wanda shekarun baya akwai lokutan da muka tattauna a kan lailatul qadri akwai lokutan da muka tattauna a kan sha'anin ganin wata akwai lokutan da muka tattauna a kan wasu sha'anuna daban-daban wanda bara mun ɗauki ɗaya daga cikin sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam waton aliyu ibn abi talib wanda shi ne muka sanya sunan shi ga masallacinmu mun ɗaya bayani a kan shi tuna hankalci saboda girma da jalala na waɗannan sahabban karatu ɗaya na awa ɗaya na da wahala ya iya kewaye da wani abu wanda ya kamata a ce an kewaye na ilimi game gare su wannan shekara ba mamaki karatunmu biyu su kasance duka kan ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi in ya so daga baya sai mu ci gaba da tafsirinmu sauran kwanakinmu na ramadan kamar yadda muka saba sanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ne mai girma wanda imamun nawawi yake faɗi a littafin shi na attakarib lokacin da yake tattaunawa game da ilimin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mahimmancin mutane su san suwa ne sahabbai mahimmancin tattauna su wane ne sahabbai cikin al'umma da kuma ma malamai waɗanda suke bincike-bincike na ilimi ya ce wa haza ilmun kabirun azimul fa'ida ya ce wannan ilimi ne mai girma nan mai girman fa'ida yana da matukar amfani domin ta nan ne mutum zai san tarihin musulunci ta nan ne zai sai irin hubbasar da mazan jiya suka yi ma addinin musulunci shi kuma sai ya auna ya gashin menene yake a kan shi wani irin kalubale ne yake yake bisa wuya ne domin idan muka ci gaba da tafiya kamar yadda muka saba tafiya a yau ba tare da waiwaye ka kalli abin da na jiya suka aikata ba sai mu daɗa durmuya cikin duniya mai ta lalacewa mai ta lalacewa kamar yadda muke gani a yau lalacin kullum sai da yawa yake yi to idan muna waiwayen waɗancan mazaijan kana jin waɗanda suke aiki kamar aljanu waɗanda suke aiki wanda idan ka tsaya kai tunani ka auna sai ka ga cewa an yawai kai ma musulmi ne ce idan ka mutu akan abin da ka kake rayuwa akan shi a yau shin wai mashin ina ne makomanka sai ka shiga cikin kokonto wannan zai sa mutum ya yi ƙoƙari ya yi gyare-gyare cikin ayyukan shi sannan mu dubi yadda al'umma muka san mu. yara samari yanzu ma har da iyayen samari. muka san sunaye na 'yan kwallo muka san tarihinsu ɗan kwallowa ne national team ɗin shi ƙasa kaza ne kila ma nationality ya yi shi dan asalin ƙasa kaza ne ya yi nationality a ƙasa kaza yanzu ya buga ƙwallo kaza ga ƙasar shi ya ci gol kaza sa'annan yana ƙwallo a kulab kaza da ya fara a kulab kaza yanzu ya kai kulab kaza ya kai kulab kaza ga kuɗin da aka yi transfer ɗin shi ga irin gulagulan da ya ci ga irin menene da cikakken bayani a kan shi wanda wannan zai sa ya kasance ka zama cikakken masoyan ƙwallo ko to su kuma sanin mazaizan musulunci zai sa ka zama cikakken masoya addinin musulunci imamun nawawi ya ƙara da fa'ida wadda malamai suke ɗiba cikin ilimin sanin sahabbai ya ce fihi raful muttasil min mursal ya ce ta nan ne ake iya gane hadisi muttasili daga hadisi wanda yake mursali mursali shine hadisin da aka ruwaita ba a ambaci sahabin da ya ruwaito hadisin ba ko ba a yi wata kalma mai nuni zuwa ga sahabin ba sai kawai a ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tabi'i zai zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai faɗi sahabin ba kun ga an samu yin kitsa'i cikin isnadi to idan an sanya sahabin sai ya zama to hadisi ya zama mutasili ko ya tashi daga zama mursali ina fatar an fahimci wannan so ta nan malamai suna iya sanin hadisi mursali da hadisi wanda yake mutasili wanda wanda yana taimaka muna wajen sanin ingancin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda za mu iya sani yadda muke iya karɓa shari'o'inmu daga bakin annabi tunda allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu cewa za mu karɓo ilimin shari'o'inmu ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kwaikwayo da shi cikin kowane aiki wanda annabi ya aikata sa'an ya ce mu aiki da hukuncin da annabi ya hukunta muna har ya ce ma ba za mu yi imani ba har sai mun sayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai hukunci gare mu sa'an ya kasance kunci bai kasance a cikin zukatanmu ba game da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi muna mu kasance masu miƙa wuya kai tsaye da an ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maimakin mu tsaya muna wani gani gani wannan ya yi daidai da abin da mu yake so ko bai yi daidai ba a'a kawai za mu ce sami'ina wa ata'ana wannan ita ce magana to bisa ga wannan 'yan uwa musulmi sanin sahabbai yake da matukar mahimmanci kan haka wannan shekarar maimakin sahabin da muka ɗauka a bara sai na ɗauki sayidu sahaba abubakar asidikul akabar akbar allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda wanda shi ne zan ɗanyi tsokaci game da shi ya ambaci wasu bayanai muhimmai wanda ya kamata a ce kowane musulmi ya sani game da abubakar sannan wata shekara ba mamaki muna iya ɗaukan umar mu ci gaba da tafiya a haka menene sunan shi malamai sun yi saɓani game da sunan abubakar inda ɓangaren malamai suka ce sunan shi atik bin abi kuhafa wato sunan shi atik da abu kuhafa wanda mun samu hadisi daga ummul na aisha allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda hadisi ne da imamu tirmizi ya zo da shi a littafin shi na aljami hadisi na dubu uku shida da tamanin daga ummul na aisha ummul mu'minina take cewa anna ababakarin da khala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya shigo ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci abubakar ya zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izini annabi ya ba shi dama ya shigo lokacin da abubakar ya shigo annabi ya daga kai ya dube shi faƙala sai annabi ya ce mishi an atiqullahi minan nar kai ne yantaccen allah daga wuta a shi ne yantacci Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yanta abubakar game da shiga wuta da abubakar da wuta har abada kuma bayan yadda rafida suke kallo suna kallo daga cikin na gaba-gaba a cikin wuta akwai abubakar akwai umar sa'annan akwai aisha akwai hafsa da makamantansu wanda wannan mazhaba ce ta ɓata ko ummul mumine ta ce fa yau mai izin a tikan a wannan yinin ne aka kira abubakar a siddiqul akbar da suna atik tun daga wannan yinin aka fara kiran abubakar atik har ya kasance ma sunan na atik ya rinjaya ga abubakar a siddiq wasu ma da yawa sunan da suka sani na abubakar shine atik don shi ne ma har aka samu waɗannan malaman suke kiran shi da suna ainihin atik suna ganin kuma atik shine sunan shi na kwarai ɓangaren malamai suka ce a'a ba atik ba ne sunan shi sunan shi abdullahi ibn abi kuhafa wato suna abubakar shine abdullahi abubakar wannan lakabi ne an gane sunan shi na shi shine abdullahi a habbal asma'i inda lahi abdullahi mafi soyuwar sunaye a gurin allah shine abdullahi ko to abubakar a siddiq sunan shi abdullahi sunan mahaifin shi abu kuhafa ina fatar an fahimci wannan shi ma wannan an samu daga yar shi ummul mu'mini na aisha kamar yadda ya zo a littafin siyaru a alamin nubala na alhafizu zahabi a ainihin juzi'i na biyu shafi na ɗari hudu da sha biyar ummul mu'mini na aisha tana cewa ismuhullazi lazi sammahu ahaluhu bihi abdullahi sunan shi wanda iyayen shi suka sayya mishi sunan abubakar wanda iyaye ne suka sa mishi shine abdullahi ta ce walakin galaba alaihi a tikun sai dai suna a ci yaren jaye gare shi an fahimci wannan wanda annabi shi ya sanya mishi a tiƙe ce an ta tikun lahi minan nari ko ibn al-arabi yace larabawa al-arabu taqulu lish-shay'i larabawa suna ce ma abu ati idan me qad balaga an-nihaya fil juda wanda yake ya kai matuƙa ga kyawu to suna kira ne atik wanda ya kai matuƙa ga kyawu abubakar a siddiq halayen shi sun kai matuƙa ga kyau mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai adalci mutum ne mai tausayi mutum ne mai son zumunci mutum ne mai taimakon talakawa mutum ne mai son ayyuka na alkhairi don haka halayen abubakar a siddiq sun kai makura ga kyau don shi ne larabawa suke ko kuma in ce mutanen suke kiran shi atik har aka cimma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ƙarfafar da haka ya ce an ta'atikullahi minan nar da fatar an fahimci wannan to bisa ga wannan sunan abubakar a siddiq ne abdullahi daga cikin lakubban shi akwai atik wanda laraba suna kiran shi atik kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka kamar yadda imamu tirmizi ya kadaitu da ruwaituwa a cikin littattafai shidda watan kutubu sita. aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma abubakar lokacin da ya shigo an atiqullahi minan nar to sai kuma abin da ya shafi musuluncin abubakar shin yaushe ne abubakar ya karbi musulunci bangaren malamai sun ce farko wanda ya fara musulunta cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kakaf shine abubakar as-siddiq inda bangare suka ce a wane ne bangare suka ce wance ce don shi ne imamu suyuti a ainihin alfiya shi ta hadisi ya ce wa talafu awwaluhum islama malamai sun yi saɓani shin wanne ne cikin sahabbai ya riga musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira na farko na musulunci ya ce ya ku mutane ku karɓa kiran allah ni manzon allah ne zuwa gare ku shin wanne ne cikin mutane ya fara karɓa musulunci imamu su ya ce malamai su yi saɓani kan wannan wanda imamun nawawi a littafin shi na takarib shine littafin da imamu suyuti ya masharhi sharhi wanda yake kira tadaribin rawi a ainihin jizi na biyu shafi na ɗari da da tara. ya shiga cikin wani ainihin babi wanda ake kira ma'arifatu sahaba sanin suwa ne ne sahabbai ƙarƙashi ne akwai fasali fasali to fasali na hudu ya ce rabi ya ce awwaluhum islaman abubakarin farkonsu ga musulunci shine abubakar wakila aliyun ya ce kuma an ce ali wakila zaidun kuma an ce zaidun wakila khadija kuma an ce khadija wa huwa sawabu inda jama'atin minal muhaqqiqin yace kuma cewa Khadija shine sawaba a gurin jama'a na malamai muhaqqiqun an fahimci wannan kaga ka zance na farko ce an ce Abubakar malaman da suka ce Abubakar akwai irin su Abdullahi bin Abbas sun ce Abubakar shine farko wanda ya musulunta akwai irin su Imamu Sha'abi shine Amiru Sha'abi haka kuma akwai irin su Ibrahim annaka'i duka manyan malaman musulunci ne waɗanda suke ganin cewa abubakar shine farko wanda ya fara musulunta cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wakila aliyun kuma an ce ali an samu wasu ɓangaren sahabai suna da ra'ayin cewa ali shine farko wanda ya musulunta daga cikinsu akwai al-mikdad bin al-aswad akwai zaidu bin arkam akwai jabir bin abdullahi al-ansari akwai anas ibn malik akwai abu sa'id al-khuduri wanda har alhakim abu abdullahi ne saburi yake hikaitar yake iddia'in cewa ma an samu ijma'in malamai akan haka imamu suyuti ya ce wadda alhakimu ijma'a a halitta warika alaihi sai dai wannan magana tashi an mayar da raddi a kanta cewa ba ali ne ya fara musulunta ba wakila zaidu wasu sun ce zaidu bin al-harisa wannan yantaccen bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin da annabi ya yanta shi saboda irin son annabi da kusancin shi da annabi da yadda ya zaɓi annabi ya bar iyayen shi ya bar komi har ma aka rika kiran shi zaidu bin muhammad wato zaidu dan dan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai dai malamai sai maganganu kan cewa lalle ba zaidu ne na farko ba sai dai babban malamin hadisin nan wanda ake kira muhammadu ibn muslim bin ubaidillah bin abdullah Ibnu shahabin az-zuhri shi ya bugi ƙasa ya yi tsaye ya ce lalle wanda ya fara musulunta shine zaidu BinulHarisa. an fahimci wannan wakila khadijatun ya ce kuma an ce khadija ita ce farkon musulunci wa ya faɗi wannan maganar shine tabi'in nan wanda ake kira katada ya ce haka ma ibn ishaq ya zo da shi a cikin tarihin shi haka ma ibn abdulbarri annamari ya yi iddi'a'e ijma'i akan cewa khadija ita ce ta farko wanda mala ya ce wa huwa sawabu inda jama'atin minal muhaqqiqina wannan shine sawaba shine daidai a gurin malamai waɗanda suke muhaqqaqai cewa abubakar as cewa khadijatul kubra ita ce ta fara musulunci a doron ƙasa ga baki ɗaya tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam fara kira akan musulunci wanda ya ce shi ne sawaba ya ce wadda a tsa'alabi fihi al imamu tsa'alabi ya iddi'a'in a akan wannan an fahimci wannan ya yi iddi'a'in mai ijima'i ya ce wa annal khilafa fi man ba'adaha saɓani ya kasance ne ga wanda ya musulunta bayanta amma an ittifaƙi lokacin da mala'ika jibrilu ya riƙe annabi ya ce fa'aƙazani fa'aƙazani hatta balaga minnil jahadu thumma arsalani faƙala iqra qultu ma ana biqari fa'aƙazani saniya فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ من الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق الإنسان من علق هزوا قرشيكم هزوا آيوي نمبير نفركم ونن سورة to lokacin da mala'ika jibril ya saki annabi daga kogon hira annabi ya ɗauko wannan sai ya dawo gida tarjifa fu'aduhu annabi ya kwanta bisa gado ya ce zan zan miluni ku lullube ni ku lullube ni khadija ta lullube shi falan ma haɓa an horrau lokacin da tsoro ya bushe ma annabi ya miƙi ya ce ya khadija tu inni tu ala nafsi ya ce wallahi ina ji maka na tsoro ta ce wallahi la yukhzika abadan ina maka roƙo Allah bai wulaƙanta ka har abada ta faɗi wasu ayyuka na alkhairi na annabi ta ce na kalata silin rahima wa taksibul ma'aduma wa inu ala nawa'ibil haq wata ƙari a daifa wa menene ta ambaci ayyuka annabi na alkhairi ta ce wallahi wanda duk ya tara waɗannan ayyukan na alkhairi Allah ba zai wulaƙanta shi ba har abada don haka ka je Allah ba zai wulaƙanta ka ba sai ta ɗauke shi ta je da shi wurin warqa bin naufal bin abdul uzza ko wanda ɗan ɗan aminta ne ta rika annabi ta je da shi har zuwa waraka inda suka yi mishi tambayoyi waraka ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne har ya ce ya tsanshi ya ce ya kai cuna ina ma a ce na kasance saurayi iz ya juka ummuka lokacin da al'umma za su kore ka za su fitar da kai wanga garin annabi ya dibi yadda ake son shi cikin garin ya ce awa makhurajiyahum yanzu su al'ummar garin maka su za su kore ni ya ce ai ya ce ahadun bi misli ma ita he kattun illa uliya wani dan adam bai taba zuwa da irin abin da ka zo mishi face ayi adawa da shi don haka za su kore ka daga wannan gari abin da ya faru dai a gurin waraka ya faru aka dawo gida khadija ita ce ta fara musulunta ko annabi ya fara sallah kamar yadda wata ruwaya ta nuna sallar safi ita ce sallar farko da annabi ya fara ko da aka kai zuwa la'asar ita kuma khadija ta musulunta ta karbi sallah ta fara an fahimci wannan don haka ta fara sallah yinin nan da annabi ya fara sallah a cike shi ina fatar an fahimci wannan don haka ya ce ai khadija ita ce farko ana maganar saɓani to ana magana ne ga wanda ya musulunta bayanta imamun nawawi ya ce wal aura'u an yi ƙala ya ce mafi dai tsantsenin magana mafi kyau, magana shine an yi ƙala a ce minar rijalil aharar daga cikin mazaje waɗanda suke ‘ya'yaye maza manya an fahimci wannan ya ce wanda ya fara musulunta abubakar shine abubakar ummul na aisha ku ta ba da labari ta ce babu uban da yan musulunta gabanin ubana babu wanda yan musulunta wani dattijo da yan musulunta ya karbi musulunci gabanin babanta abubakar a as aka bar ya karbi musulunci wa Sibiya ne cikin yara kuma aliyun shine ali domin lokacin da annabi aka aiko shi ali yana karamin yaro ko abubakar shine dattijo Loka cikin dattawa abubakar ya fara musulunta cikin ƙananan yara kuma ali ya fara musulunta wa minan nisa'i khadija cikin mata wa fara musulunta khadija wa minal mawali su kuma cikin yantaccin bayi ya ce zaidun shine zaidu bin harisa wanda a sahabbai shi kaɗai ne sunan shi ya fito ƙarra a cikin alkur'ani ko? wa min al'abidi cikin bayi kuma waɗanda ba a yanta ba bilalun shine bilalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin manya-manyan masoyan annabi as-sabiqun al na minal muhajiri na wal ansar la hawla wala quwwata illa billah mai irin wannan ra'ayi shine imamu imamu abi hanifa shi yake da irin wannan ra'ayin cewa kamata a kakkasa cikin dattawa abubakar cikin ƙananan yara ali cikin mata khadija cikin yantaccin bayi zaidu sannan cikin bayi da ba yanta ba shine bilal wanda daga baya bilal ɗin ma ana azabtar da shi wanda manzo Allah ya ce mafi tsananin yinin da na taɓa haɗuwa da shi a matsayina na manzo Allah muna tare da bilal ya ce abincin da nake ci za ka iya sa shi cikin ce ka rufe shi ya abincinmu na kwanaki za ka iya sa shi cikin tanka ka rufe su wannan bilal yana cikin shan azaba yana cikin shan wahala abubakar as ya ɗibi dukiya mai tarin yawa ya biya wadda Laraba suke ganin wanda mai hankali zai iya ɗibar dukiya ya je ya sai bawa baki irin bilal wanda suke ganin ba wani ƙaƙƙarfan mutum ba wanda zai mishi aikace-aikacen gida da sauransu wa zai iya ɗibar waɗannan kuɗin kuma abubakar na sayen shi ya 'yan tashe ciya mayar da shi ɗa wallahi wani aiki sai su asidikul akabar su suka bi allah biya wadda allah maɗaukakin sarki ya ce a yi mishi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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله ما دوكا كين سركي كي تشوا الا تنصروه ان دي كوبا كتشي مكي النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waje iya da saƙon Allah ba in kun ki ku taimaki annabi kun ki ku zuba rayukanku kun ki ku zuba dukiyoyinku wajen taimakon annabi waje iya da saƙon Allah faƙad nasarakullahu to Allah ya riga ya taimake shi ai saƙon na Allah tabbas Allah ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam zai iya da shi kuma annabi ya iya da shi Allah maɗaukakin sarki ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kafarai suka hitar da annabi annabi ya bar garin makka alhali yana son garin inda na aka haife shi na aka haifi mahaife shi na aka haifi kakan shi nan ya tashi har ya girma fitar da ya gari Makka ya ji wasu 'yan garuruwa kamar ƙasar sham ba wata fita ce mai yawa ba ya saba da garin mutanen garin Makka suna son shi to dama warqa bin naufal ya ce lam yati ahadun bi misli ma ita bihi qatta illa udiya ko har yake cewa ya kai cuna ina ma a ce na kasance saurayi izu ya ka ummuka lokacin da al'ummaka za su fitar da kai annabi na dubin ya za a yi a ce a fitar da shi garin Makka irin yadda yake a garin Makka garin da allah har rantsuwa yake la uqsimu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal balad ko Allah rantsuwa yake annabi halattaccen ɗan garin maka ne an ba shi indijin leta ta garin maka kuma a ce an kore shi to dai tashi fita sai rika babban abokin shi babba aminin shi wanda ya fi so duniya bisa ga kowa Shi ne abubakar a siddiqul akbar ya ce ya ababakar yin tare da kai za mu fita sauran jama'a su fita tare sahabai suka fita aka bar garin makka zuwa garin madina jama'a jama'a wannan jama'a ta sulale ta tafi waccan jama'a ta tafi annabi ya zaben ma kanshi wanda ya fi so bisa ga kowa a doron ƙasa ne abubakar a siddiqul akbar ya ce mu tafi tare da abubakar ya bar aliyu kwance shi kuma a bisa gadon shi ya zauna a matsayin manzon Allah idan kafurai sun zo wajen kashe manzon Allah za su taron manzon Allah bai na aliyu ne haka ko ya fita suka kama hanya suka shiga cikin wani kogo saniyas naini izhuma filgari abubakar allah ce shine biyun mutanen nan biyu biyun mutanen nan biyu na kirki waɗanda a wannan zamanin babu kamar su a doron ƙasa waɗanda a wannan zamanin babu wanda allah ka so kamar su su biyu to abubakar shine biyun wa'annan mutanen biyu izhuma fil a lokacin da suke cikin kogo ga kafirai suna neman su abu sufyan sarkin makka lokacin bai musulunta ba ya aza raƙumi ɗari wanda duk ya kama annabi da rai ko ba da rai ba za a ba shi raƙumi ɗari don haka samarin makka sun fantsama cikin dazuzzuka an fita ana nema annabi an ba da cigiyar wanda ya ga annabi ya kashe ya kawo ga tukwici an aza la haula wala quwwata illa billah saraka bin malik shi a wannan lokacin ya ga aya wallahi a lokacin ya tabbatar da annabi muhammad manzon allah ne har annabi ya yi mishi wani ya yi mishi wata karantarwa ya faɗa mishi wani al'amari wanda bayyawa ga tunanin ɗan adam a wannan lokacin ya iya gane haka ya ce zai faru suraka na mamakin faruwar wannan abin abin ban dariya ga mutanen wannan zamanin sai ga shi ko da raina yi gari na wayewa dare ya yi gari ya waye an cimma lokacin da gaskiya ta yi halinta abin nan da annabi ya ce masu raƙa zai faru wallahi sai gashi ya faru to ga abubakar ga um, ga ga ga manzon allah a cikin kogo ga kafirai sun kawo bakin kogon suna dube su ya ce wallahi da ɗayansu zai ɗan sunkuye kan shi haka kawai ya duba haka da zai tsinke mu amma kuma Allah ya riga ya ɓoye su Allah ya musu layin zana ko domin akwai layin zana a cikin alkur'ani azalumi yana neman ka yana so ya kama ka baka san ya ganka idan ka karanta Allah zai sa ka wuce bai ganinka ka bi gaban shi ka wuce bai ganinka da bature dariya yake yana faɗi ya za a yi wani ya wuce gaban ka baka gan shi ba sai ga shi yanzu sun fara bayani akan wani invisible clock da makamantansu wanda ke nuna cewa ta yi mutum ya zo gaban ka ya tsaya amma ko ba ka iya ganin shi ta yi suna ganin cewa akwai wani abu wanda ya shafi light wanda yanzu haka sun fara shi za ka shigo ga guri ka duba ka gaba kowa amma akwai mutum goma ga su zaune suna kallon ka idan sata za ka yi ma a cikin shagon sai ka je sai ka gama sata sai su taso za ka gan su lafiya lau ga su suna kallon ka ko ba wani abu suka sa suka ɓoye ba kujerun da suke zaune za ka duba ka ga ba kowa saman kujerun ka zo ka diddi ba haka ba kowa amma suna nan suna kuma zaune suna kallon ka to sun iya samu wannan su balle annabi muhammad balle alkur'ani littafin Allah allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi. littafin da ke zancen Allah ne Tuna ma Allah madaukakin sarki ya karantar da mu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta qur'ani Allah madaukin sarki ce ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna hijaban masura ko wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura Allah madaukakin sarki yace idan ka karanta alqur'ani wallahi akwai ayan da zaka karanta ta alkur'ani ja'alna bainaka za mu sanya tsakaninka wa baina wa bainal lazina la yu'minuna bil akhirati da waɗannan da ba su yi imani da lahira ba za mu sanya hijaban masturan wani hijabi masturan wato wanda yake abin sitircewa wanda yake zai hana ganin su ya isa zuwa gari ka za mu sanya wannan hijabin sai kasance ba su ganin ka ga ka kana ganin su amma su ba su ganin ka don haka abubakar yana haɗu ya rasulallahi da sun duba da za su gane mu yace to ya ababakar ya za ka yi da mutanen nan da su biyu waɗanda allahu Salisu ma allah shine na ukunsu ya za ka yi da su mutane ne waɗanda su biyu ne wane ne na ukunsu na ukunsu shine allah la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu duba mu gani yan uwa musulmi abubakar ne ke da wannan darajar shine ke da wannan matsayin haka ko ta faru kafarar suka wuce suka bar abubakar da manzon allah abubakar da manzon allah suka taso suka taho wanda shine na hannun daman manzon allah ali alaihi salatu wassalam shi da kan shi yake faɗe ya ce kullum zai ji manzon Allah ya ce ni da abubakar da umar ni da abubakar da umar ni da abubakar da umar cikin kowane abu ya ce in ka gansu kuma ta abubakar da umar in wani abu ne ya ce ai abu ya faru gare ni ni da abubakar da umar kullum manzon Allah bakin shi dai abubakar da umar wa yake faɗin wannan shine ali bin abi talib surikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ahalu baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka cikin dattawa abubakar as-siddiq shine ya fara musulunta ko cikin ƙananan yara ali cikin mata khadija cikin yantacin bayi zaidu cikin bayi waɗanda ba yanta ba kuma bilalu an fahimci wannan to sai malamai suka yi magana sahabban ma kashi-kashi suke ba abu ɗaya ba ne kashi-kashi ne an fahimci wannan sahabban ba abu ɗaya ba ne shin daga cikin sahabbai wanne ne mafifici sannan wa sannan wa sannan wa ya matakinsu suke domin ɗabaƙoƙi ne malamai sun kakkasa su zuwa ɗabaƙa daban-daban daban-daban wanda yake karatun littattafai na ulumul hadis zai zai san da wannan kana iya samun littafin ulumul hadis na alhakim abu abdullahi ne saburi za ka ga yadda ya kakkasa su imamun nawawi a littafin shi na takarib in ka duba juz'i na biyu shafi na 466 na littafin tadaribin rawi yana cewa a thalis wato kamar fasali na uku ya ce afdaluhum alal itilaki abubakarin yace mafificin sahabbai ga baki ɗaya akan itilaki magana wadda za a saki kai tsaye babu ƙaidi gare ta shine abubakar as-siddiq al Ya ce thumma umaru sannan umar radiyallahu anhu ma Allah ya ƙara musu yadda bi ijma'i ahli sunnati ce wannan kuma da ijma'in malaman sunna ga baki ɗaya ya ce summa usmanu na uku sai usmanu summa aliyu sannan na hudu ali to zaman usmanu na uku da zama ali na hudu ya ce haza ƙaulu jumhuri ahalis sunna ya ce wannan shine zancen jumhur na ahalis sunna an fahimci wannan wannan shine zance na jumhur na ahalis sunna amma ba kuma ijima'i ba domin wasu suna gabatar da ali akan usmanu daga cikinsu akwai imamun nasa'i daga cikinsu akwai alhakim abu abdullahi ne saburi duka waɗannan suna gabatar da imamu ali akan imamu uthman an gane wannan wasu ma suna gabatar da wasu waɗanda ba usmanu da ali ɗin ba an fahimci wannan yace wa mimman hakal ijma ala zalika abul abbas al-qurdubi imamu ya yace daga cikin waɗanda suka hikaici ijma'i akan cewa abubakar huwa sayyidu sahaba huwa abdalu sahaba alal tun thumma umaru yace cikin waɗanda suka hikaici wannan akwai abul abbas al-qurdubi abul abbas al-qurdubi yake cewa wala mubalatu bi aqwali ahli shi ya ce ba a lura da zancen mutanen shi'a wala ahalil bid'a da sauran 'yan bid'a duka ba a lura da zantuttukansu. 'yan shi'a suna cewa ali shine ne Abdalkon? wasu ma daga cikinsu suna kallon abubakar da umar sai sun shiga wuta an fahimci wannan suna ganin cewa abubakar da umar 'yan wuta ne sun yi ta haɗa plot na su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ba su iko da dai makamanta waɗannan zantutukan wa'anda mun karanta su a cikin karatunmu na rayuwar sahabbai da kuma kariyar sahabbai ko ya ce waka za haka ijima ijma'a sahaba wa tabi'ina ala zalik ya ce haka ma imamu shafi'i ya hikaito ijima'i na sahabbai da tabi'ai akan haka cewa sahabbai da tabi'ai sun yi ijma'i cewa mafificin sahabbai shine abubakar as-siddiq sannan umar an fahimci wannan waccan magana kuma ta sannan usmanu sannan ali jama'a magana ce ta jimhur na malamai ina fatar an fahimci wannan imamul bukhari ya zo da hadisi a sahihi nashi shi hadisi na 3655 imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya zo da hadisi shi ma a fada'ilu sahaba shi, hadisi na 53 Alhafis ibn abi asim shi ma ya zo da irin wannan hadisin a littafin shi na as-sunna hadisi na 1192 daga abdullahi da umar abdullahi da umar yake cewa kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna zaɓen mafi alkhairin mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna zaɓe shi wanne ne mafi alkhairin mutane ya ce fa nukhayyiru babakar sai mu zaɓi abubakar musa habbai mun yarda da cewa shine mafifici ko summa umar ibn al-khattabi sannan na umar dan kaddabi yace summa usman ibn affan radiyallahu anhu sai usman dan affan Allah ya kara musu yadda yace waɗannan sahabban su uku su muke zaɓe su muke fifitawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da fatar an fahimci wannan haka ma imamu ali da kai ne shi ma ya karantar da irin wannan ka samu littafin sahihul bukhari hadisi na dubu uku da ɗari shida da saba'in da ɗaya haka ma imamu abi dawud ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na dubu hudu da ɗari shida da ishirin da tara ibnu abi asim ya zo da shi a littafin a sunna hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyu da shida haka ma alhafis abubakrin bin abi shaiba ya zo da shi a littafin shi na al-musannaf athari na dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da hudu daga ali bin abi talib cewa ali yana nuna cewa abubakar shine mafifici ga yadda ainihin hadisin yake hadisin ya zo daga muhammad dan hanafiya muhammad dan hanafiya ya kala ya ce qultu li ce ma babana ali dan abi talib ayyun nasi khairun shin wa cikin mutane wanne ne mafi alkhairi ba'ada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ali yace abubakar mafi alkhairi shine abubakar yace thumma man sai nace sannan wa ya yace umaru yace na biyu shine umaru yace wa khashitu an kula usman sai na ji tsoron ya yace na uku shine usman na fi son ya ce ne na uku ƙultu sai na nace sun ma'anta sannan kai an na uku ko Ƙala sai ali ya ce ma ana illa rajulun musulmi na. sai tawadu'i ya ce ni ban zama wufaci mutum ne kawai daga cikin musulmi amma ali babban mutum ne an fahimci wannan gindin magarya ne na ilimi gindin magarya ne na dukkanin wani alkhairi da ka sani wanda wasu malamai suna ganin ma ilimin abubakar da ilimin umar da ilimin usman da umar da ilimin uthman duka an haɗe su an game ma'ali shi kaɗai wasu suka ƙara da abdullahi bin mas'ud an fahimci wannan duk da yake magana tana da sharhi mai tsawo amma haka ne ali ya zauna tare da abubakar yana cikin majalisa abubakar ya kwashi ilimin abubakar ya zauna cikin majalisar umar ya kwashi ilimin umar an fahimta ya kuma kwashi ilimin usman sannan ya hada da nashi ilimi sai zamantu ya samu ilimi mai faɗin gaske ina fata an fahimci wannan amma kuma akwai maganganu masu faɗi a nan wanda in nace zan tsaya kai irin wannan magana in ɗauki lokaci to sai mu yi wata ɗaya muna karatu akan abubakar a siddiq ba mu gama ba domin abubakar ya mu musulunci hubbasar da sai kai wata ɗaya kana karatu akan abubakar amma introduction dina ka yi haka ma hadisai sun tabbata daga sahabai daban-daban wanda na daga cikin sahaba akwai amr ibn al-as wani ba mamaki rafidi ne zai ce bai yadda da amr dan as ba ko so hadisin irin shi ya zo daga abu sa'id al-khuduri haka ma ya zo daga abdullahi bin zubair ya zo daga abdullahi dan mas'ud ya zo daga jundab muna da sahabi biyar kenan ko amr ibn al-as abu sa'id al-khuduri abdullahi bin zubair abdullahi bin mas'ud da kuma jundab al-bajali al bajali waɗannan sahabban guda biyar kowannen su ya ruwaito ruwaya amru dan as tana cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba 3662 sahihu muslim hadisi mai lamba 2384 aljami na imamu tirmizi hadisi mai lamba 3885 sannan fada'il na imamu ahmad hadisi mai lamba 214 a sunna na ibnu abi asim hadisi mai lamba 2235 haka ma imamun nasa'i ya zo da shi a fada'ilu sahaba domin yana da sunan al-mujtaba yana da sunan al-kubra ko yana da fada'ilu ali yana da fada'ilu sahaba an fahimta to a fada'ilu sahaba hadisi na biyar daga amur dan as Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda amur ɗan ya ce ƙultu ya rasulallahi na ce ya manzon allah ayyun nasi a habbu ilaika shi wanne ne cikin mutane an mafi soyuwa gare ka kala ya ce aisha ya ce na fi son aisha ya ce fakultu mina rijal ya ce yana nufin cikin mazaizai fakala ya ce abu ha na fi son babanta wane ne baba aisha shi ne abubakar as-siddiqul akbar ko ya ce ƙultu ni ce summa man sannan wa ƙala ce summa umar ibn al-khattab ya ce sai umar dan khattab ya ce fa'ad da rijala ya lissafa fa mazaizai daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ya lissafa mazaizai da annabi ya fi su an fahimci wannan sa'an na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi min abi bakr ibn abi quhafa yace lallai magana ɗaya wadda yake ba ta da ta biyu ce laisa minan nasi babu cikin mutane ahadun babu koda mutum ɗaya a manna alayya fi nafsihi wa malihi wanda ya fi baiwa gare ni a cikin dukiyar shi da kuma rayuwar shi ya ba da ran shi ya ba da dukiyar shi gare ni ya ba da dukkanin wani abu nashi shi min abi bakar ibn abi kuhafa bisa ga abubakar dan abi kuhafa domin lokacin da ana zaune makka an yi lokacin da khadija take cefanen gidan manzon allah ko duk wani abu na gidan manzon allah khadija al-kubra ita take yi with time wallahi dukkan wannan nau'in sai ya kwaso ya komo ga abubakar a siddiq shi ke manzon allah cefane har aka isa garin madina wa ke manzon allah cefane abubakar a siddiq domin abubakar multibiloniya ne amma musulunci bai gushe cikin musulunci ba har aka wayi gari wata rana ma ana neman taimako ya kwashe duk abin da ya mallaka ya kai wa manzon Allah ran nan yana multibiloniya gari ya waye waye gari talaka bai mallaki komi na dukiya ta duniya ba ya kwashe ya kai wa manzon Allah kai duk da manzon Allah sai da ya jibi irin wannan dukiyar ya ce ya ababakar ma tarakta li ahalika in ka ba da wannan dukiyar me ka raga ma iyalinka abubakar ya ce tarakta lahumullah wa rasulahu ya ce na bar musu allah kuma na bar musu manzon allah hadisi ne wanda na saba karanta mana shi don shi ne manzon allah ce cikin duniya ba wanda ya min kyauta wanda mutuwa za ta ɗauke ni ko kuma wanda kawo wannan lokacin da nake magana kamar yadda annabi yake faɗi ya ce ban biya shi kyautar da ya mini ba duk ka ba manzon Allah naira sai ya baka dala an fahimci wannan in ka ba manzon Allah dubu sai ya baka miliyan in ka ba shi miliyan to biliyan zai mayar ma ya ce na biya kowa abin da ya taba bani ya ce ba wanda na yi biya har na gaji ban iya biyan shi abin da yake bani Allah ɗaya ke iya biyan shi ya ce ba wanda ke da wannan martaba face abubakar asiddi shi kadai ne bai iya biya ya ce ya bani da safi ya babu lokacin da ake bukata ta musulunci bukata ta gida annabi face abubakar shine kan gaba wanda zai dauko ya bayar kuma idan an zo ana bayarwa ba wanda yake wuce abubakar tsaye yake sai ya tabbatar da cewa idan dai ana neman manzan lazi yi kuridullah kardan hasanan ne ko annabi ya bude baki ce masalul lazina yufiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin har zuwa ƙarshen aya ko ya ayyuhal lazina amanu anfiqu mimma razaqnakum ko ayoyi makamantan wannan waɗanda suke nuna kwaɗaitarwa ga ciyarwa babu lokacin da za a irin wannan wani ya ɗauki abinda ya fi abin da abubakar ke babu wanda ya taɓa wuce abubakar shi a cikin komai ya tsere ma kowa a cikin komai ya tsere ma kowa umar ya ce kai wata rana muna tare da manzon allah muna tafiya sai muka cin ma dan mas'ud dan mas'ud yana sallah yana roƙo sai annabi ya ce ya kai abdullahi dan mas'ud ka roƙi allah kaza abdullahi dan mas'ud ya daga hannu ya ci gaba da roƙo allah allah ka ban kaza allah ka ban kaza allah ka ban kaza ya ce muka wuce ba mu wuce sai manzon allah ya ce aljanna ta waje ga abdullahi dan mas'ud ya ce sai na ne in yi maza maza in riga in faɗa ma abdullahi dan mas'ud ko da na zo na faɗa mai shi ce ai an riga ka ya ce wa ya riga ni ya ce ga yanan ko da na duba sai na ga abubakar ya riga ni don haka duk wani aiki da ake yi na alkhairi wallahi ba a tsire ma abubakar a cikin wannan aikin don haka annabi ya ce laukuntu kuntu muttakhizan qalilan min dunillahi da abin a ce zan rike maji daɗi kuma bayan Allah ya ce latta kastu a babakarin khalilan da na rike abubakar ya kasance mini masoyi wannan hadisi an rawaito shi ga sahabi biyar ko ruwaya abdullahi da abbas ka duba sahihul bukhari hadisi na dubu eh, hadisi na 467 as sunna na ibnu abi asim hadisi na 228 fadailu sahaba na imamun nasa'i shine hadisi na farko hadisi abu sa'id al-khudri bukhari hadisi na 3654 muslim hadisi na 2382 tirmizi hadisi na sittin. sunna na ibnu abi asim hadisi na 227 sa'an nan da al-musannaf na ibnu abi shaiba hadisi na 11975 abdullahi bin zubair a tashi ruwayan ka duba sahihul bukhari hadisi na 3658 sa'an nan ka duba abdullahi bin mas'ud a tashi ruwayan sahihu muslim hadisi na 2383 nan imamu tirmizi hadisi na 3655 ibnu maja hadisi na 93 da as-sunna na ibnu abi asim hadisi na 2226 al-musannaf na ibnu abi shaiba hadisi na 11972 jundub al-bajali hadisi na 532 a sahihu muslim fada'ilu sahaba na imamu ahmad hadisi na 71 za ka ga wannan hadisi annabi ya karantar da bai son kowa kamar yadda yake so abubakar as-siddiqul akbar da yake ana nuna mini lokaci tun ɗazu insha Allahu ta'ala yau a nan ne za mu tuke karatunmu sai zuwa gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya cibi kuma za mu shiga cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a kowace shekara